Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi ƙoƙarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita na fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To yau wasiƙa mu ta farko ta fito ne daga ƙasar Ghana. To. Ta fito ne daga wajen AM Bingo Murtala. To. Muhammad Yanci Club. A can akwatin gidan waya goma sha uku kwahu Farahu jihar Ghana, a ƙasar Ghana. Ina fata na faɗi sunan kwahu ɗin daidai. <laughs> <laughs> To likita yana so ne wai da Allah ka mishi bayani ya ce shi kan shi ma an taba mishi in kamar mutum wayin yana fama kamar da ciwon shawara sai a ɗebo ganyen dalbejiya nim tree kenan ko kuma eh, dogon yaro yawwa eh. sai a tafasa shi a mutum ya rufe kansa da zannuwa wasu ma har bargo likita don naga an yi eh. mutum a rufe shi ruwan tururin na tashi ya ta zufa ya ta zuba to yana so ne ya sani shin wannan al'ada da ake yi yana da amfani yana da kyau ko kuma a ruwan jikin mutum zai zai zai a takaice dai tana da kyau koko akwai cutar da mutum zai kamu da wannan al'ada da muke yi to na al'adun da muke yi kamar musamman na mutane masu ciwon shawara din da akan sa dalbeje din a ba wani abin da ya ce yana taimaka kare da suke domin kin san yadda ake rufe mutum haka a sa mashi wani wadansu a sa musu zannuwa da yawa to wani lokaci in iska bai shiga da yawa mutum wani lokaci bai iya numfashi sosai wani lokaci rashin amfanin shi kenan eh dole dole a bar dan iska na shiga yana yana dan numfashi domin shi wannan kan ya kamata in dai mutum na shawara irin wannan bai cika taimakawa sosai ba sai dai a kai shi wurin likita a duba shi sosai to ka san eh. al'ada ne kuma wani eh, lokaci eh. eh da wuya ka dan sai a ce tunda ko kuma canfi tunda in an yi ma wani an ga ya ji sauki sai a ce siracen ne yasa ya ji sauki kuma wani lokaci aikin san jikin ɗan adam yana warkar da kansa Eh, ga wani lokaci kuma ba eh, wani lokaci za a yi wannan kuma sai aka yi sa'a da dace ana wannan kuma sai mutum ya samu sauki sai ga ya tsammani wannan ya warkar da shi amma dai mutum na da irin waɗannan ciwoka ya kamata a je waɗanda suka san kan abin sosai a bincika domin wannan in ba a hankali ba in dai mutum na da irin wannan ciwon ne to ya kamata a kai shi wani likita a duba shi sosai. tunda in mutum bai ya kasa yin numfashi ma yana iya somewa likita eh, ko? in mutum ma bai iya numfashi ba sosai yana iya somewa kuma in mutum na zufa da yawa haka kuma bai samu dan iska inda zai zufa nan zai bushe ba to lokaci ma ba shi da amfani. To to in kamar eh. mutum yana zufa din nan bai bushe ba me yake jawo mu fatan jikin To wannan in mutum na haka wannan ya haka da yawa bai bushe su to yakan sa jikin mutum ya ƙara zafi. To to in ya ƙara zafi shi shine ake kira ah, heat stroke. da turanci jikin mutum zai zafi da yawa kin san jikin dan adam ya kamata zafin shi ya kai kamar casa'in da takwas da nan na amerika da yan kai wato akwai dai yanayin da ya kamata akwai da kamata kowane lokaci haka yake to in mutum na irin wannan irin na yanayi yanayi ba wani iska to jikin zai ta zafi domin ba inda jikin zai sake zafin da ya fita waje To in mutum ya ka. shi wani illa ne zai iya kawo wannan irin wannan illa hajiya. To heat stroke din me yake sa mutum? To heat stroke din in ba kai sa'a ba wannan zai sa kasala wani lokacin ma sa'a sa yana iya halaka mutum da ya kwana yi. To Allah ya sawaƙe. Amin amin. To Malam AM Bingo ya sake wata tambaya. To. Ya ce wai me yasa ne idan ya wanka da ruwan zafi sai zazzabi wai ya kama shi ko kuma jikinsa ya ta masa ƙaiƙayi. idan dai wanka sannan <laughs> zazzabi ya kama shi ba ruwan ke ba shi zazzabin nan ba hajiya <laughs> ba ruwa ne ko <laughs> ba ruwa ne eh to in kuma jikin na kaikayi kila abin da ke faruwa abin da ke cikin ruwan ne bai dace da jikinsa ba. To likita ka ce kamar da yadda na fahimci wasikar kila kamar duk lokacin da ya wankan ne yake samun zazzabi na. a to in dai kowane lokaci wanka yana samun zazzabi to ya kamata ya je a duba shi akwai wani abu da ke faru ke damunsa a jikinsa domin ruwa bai kamata ya samu ce samun zazzabi ba ah, ruwa ya kamata ya rage tsananin zazzabi ne ma hajiya to ya ce ruwan zafi ko jikinsa bai karbi ruwan zafi ba ne to in dai jikinsa in ruwan zafi kowane lokaci yana samun lalura da ruwan zafi to rinka ko rinka wanka da ruwan sanyi ko kuma ya sa ruwan da ba shi da zafi sosai ya gwada da wannan hajiya to kaikayin eh. kuma fa kaikayin to abin da ke kawo kaikayin shine wani abu da ke taban jikinsa ne bai dace da jikin nasu ke kawo wannan kaikayi duk bayan da mutum kawai jikin zai rinka kaikayi haka wani lokaci in dai abu ya tabi jikin dan adam wanda bai dace da jikin shi ba to yakan kawo kaikayi ko wani lokaci ko sabulu ne ko wani irin abu a cikin ruwan ko wani abu muka ci ko wani abu muka taba wani lokaci yakan sa fatar jikin dan adam ta yi ta kaikayi to wani abu ne bai dace da mutum ba shi yasa To ina fatan shi malam AM Bingo din in yana kusa ya je gun sa, kamar yadda ya rubuto mana wannan wasiƙa sai ya ma likitan shi bayani. Eh in yi mashi bayani za a bincika a tabbatar me ke faru amma ruwa kawai haka ba zai sa a samu zazzabi ba hajiya. To Allah ya sauwaƙe. Amin. Shi kuma Alhaji Haruna BBY a can karamar hukumar gama a jihar Bauchin Najeriya. To. Ya rubuto wasiƙa ne. To. Ya ce irin wannan shadda ko kuma in ce masai wanda ake bayan gari a cikinta shekara da shekaru ana eh. bayan garin kuma kasan bayan garin bai zuwa ko ina yana eh. taruwa ne a ciki eh. ya ce idan mutum ya je yin bayan gari idan ya tsuguna sai ya ji wani irin tururi yana, yana bugunka yana tasowa ya ce har wani lokaci ma sai a duburan mutum ta yi gumi to wai hakan ya ce ba zai sa mutum ya kamu da wata cuta ba to abin da ke fa kin san duk lokacin da muka je ba haya eh. to in abin ya taru a ciki to kin san cikin wannan abin da muke yake shiga a cikin yana canzawa don akwai abubuwa da ke shiga suna canzawa waɗansu irin iska ne kamar eh, yadda jikin shi abin ke fitarwa kuma akwai irin waɗansu irin iska kamar su methane hydrogen peroxide da sauransu hmm. da no ba hydrogen peroxide sulfide su ana kiran sulfide to waɗannan to su ne ke fitowa to waɗannan wani suna da wari waɗansu ko ba su da wari to likita me zai faru in mutum ya shaƙa to kamar shi waɗannan irin shi wannan in ka shaƙe su da yawa to za ka rinka jin ko jiri wani lokaci ko naka shi yasa a yawanci kamar ko a nan ƙasa ne suna da irin wani a ƙauyuka irin eh. akan sa windo inda iska zai rinka shiga yana fita sosai a nan ƙasashe din ba irin na bokatin nan bane da ake ɗaukewa eh kuma waɗansu suna da shi amma su kuma nan da suke da shi suna da shi sai kamar za a yi wani ɗan rami ya yi ɗan nisa da wurin da a sa inda iskan zai rinka fita ta can gefe kuma ya rage iskan da ke fitowa ta wurin da mutum ke tsugunawa a saboda haka kai shawarar da zaka bayar in za a gina din sai a gina a kuma wani wuri da iska zai rika shigowa eh dun ya rage iskan da ke fitowa a mutun ya tsuguna to eh eh dun nan haka suke waɗansu wuraren haka suke yi To, sauwa ke eh, to. iskan ne rinka fitowa. Kin san ma koma na wanda ake na nan kasan inda ake inda ake biya bi ta hanya har haɗu din nan. Ai a gefen sa akwai wani wuri inda iska ke fita. eh domin iska domin yawanci akwai iska bayan gidan nama akwai eh, in ya haɗu ya daɗe don kisan bayan inda in ya shiga cikin ramin akwai abubuwan halittar Allah da ke cikin ƙasa da suke haɗuwa da shi su ta canza shi. To. Eh, ma waɗansu irin su bacteria da waɗansu abubuwa da suna haɗuwa da shi, to waɗanda suna canza shi. Shi ke sa iskan da tururin ya yi ta fitowa. To malamin ya sake wata tambaya. ya ce kamar wanda ya kamu da cutar kanjamu wato aids kenan eh. ya je fitsari a wani wuri eh. sai kuma mai lafiya shi bai sani ba sai ya je ya tsuguna a inda mutumin nan ya yi fitsari din to shi tambayar shi anan shine jin mutum na iya kamuwa da cutar nan a wannan ba zai wannan ba wannan inda mutum zai kamu da ciwon kanjamau kamar ta jini eh in an dora maka jini wanda ne wanda ke fitowa ko kuma ta maniyi da sauransu irin wurin irin wannan ruwan ne ke hada zaka iya kama amma ta fitsari har yanzu dai ba a ba a tabbatar wannan ba zai ba zai iya sa ka kama daga ciwon kanjamau da hajiya to ko wato ko dai mutum dan mutum ya yi fitsari a inda wanda ya yi fitsarin ba zai sa ya kamu da cutar ba kenan eh sai dai kuma wani abu ne ya fito daga inda fitsarin ke fitowa hajiya to eh to Allah ya sauke amin amin To likita sai kuma wasiƙan Sama'ila Musa Jakara. A can ƙaramar hukumar Faiko can jihar Kutanaja. <laughs> To. na faɗi sunan Faiko ɗin daidai ko? Faiko. <laughs> Faiko to. <laughs> to likita yana son ka mishi bayani me ke kawo ciwon ɗan kakare ne. Ta abin da ke kawo ciwon ɗan kakare shi ne wani lokaci yanda hannun mutum ya tsotsi mu ke to gefe din nan wani lokaci yakan dan yanke ko kuma mutum abu ya sai wani abu ya faru to kwayan cuta kan shiga ta nan sai sa wannan farcin ya kumbure hmm. to ya kumbure shine sai in ka saki hannunka haka zai ta zuki yana zafi to kwayan cuta ne ke shiga cikin karkashin kumban yake kawo wannan ciwon hajiya to ana dai magani ko eh akwai maganin sa ana iya ba mutum kwayan mutum da zai sha wani lokaci in ya kumbure da yaya akwai yana ruwa ruwa ana iya fitar da ruwa ruwa ma a wurin likitoci ana iya fitar da wannan kuma aka ba mutum magani yana warkar da shi a hajiya to Allah ya sawaƙe amin amin to malam Sama'ila ya sake wata tambaya yace me ke kawo belu belu ne da abin da ke kawo belibeli ne waɗansu ƙwayan cuta ne ke shiga cikin su bakteriya ɗin ne har yanzu to suka shiga to suke sa ya kumbure wani lokaci kuma lokaci ga mutum na samun wahalan haɗa miyau ko cin abinci to wannan duk akwai magunguna da za a ba mutum shi ma ya warkar da shi hajiya to haka ɗin zai sa fidda ne ko ko magani kawai za a ba mutum ya warke yawanci magani kawai ake ba mutum sai dai waɗansu a waɗansu yara wanda in dai kowane lokaci ana lura kowane lokaci suna ta ciwo domin wannan beli-beli ɗin. Eh. eh sai a bincika aka bincika kwayan cututtukan suna nan kowane lokaci a ciki wani lokaci amma ba kowane lokaci da kyar ake cire shi hajiya a nan ƙasashen. To Allah ya sa a dace. Amin amin. To malamin ya sake wata tambaya. To. Ya ce misalin kamar uwa da uba suna da sun kamu suna da ƙanjamau. To, za su iya haihuwan 'ya'yan da ba su kamu da cutan ba? Eh za su iya haihu amma kin san yanzu nan in mace na da ciki tana da kanjamau. Eh. Akwai maganin da ake ba su yadda ta haifi yaron ba zai kamu da ciwon ba. idan ba a bata wannan maganin ba tana yiwuwa ta harfi ɗan da eh, cutar kenan tana yana yiwuwa da yaron a haife shi da kan jama'a, din hajiya to to Allah eh. ya eh, amin amin to likita lokaci ya fara ɗaga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin Dr. Ladan. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. lahira uwar jiki babu mai waje da ke jiki mai a san da ke ya kace duniya ana ta wani kare ana rawa kuɗi masaru in dai je ki lahira uwar jiki babu mai hoshi da ke a san da ke ya kace duniya ana ta wani kare a ana rawa kuɗi masaru